Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai 1,530 a matsakaicin zango. Masu auren ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa. A kan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, dalar da kuma Niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 28 ga watan Juli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka Almasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi Ibrahim a bamu kanun labarai. To shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron Democrat da aka yi da ake yi a Philadelphia. Kasar turkiyya ta ba da sanarwar korar sojoji sama da 2,400 jiya Laraba sannan ta rufe wasu gidajen labarai. Sannan an hallaka mutane fiye da arba'in sannan wasu da dama sun samu raunuka a birnin Kimshli na arewacin Siriya. To kanun labaran kenan. a cikin shirin za ku ji kiran da gwamnan jihar bayelsa ya yi na cewa amfani fa da karfin soja a yankin niger delta bai dace ba military solution may not be the way forward. In an duba yanayi da tarihin wannan kalubale, to amfani da karfin soja ba shi zai magance wannan matsala ba. Ha kuma muna da labarin cewa uh, abinda ake ciki a wato jihar Pennsylvania. Kana akwai mu da shirin wato ghana da tsohon rahoto akan ghana da tsohon shugaba ya yi cewa Olusegun Obasanjo da shugaba Muhammadu Buhari. Sannan Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron da makarar da ake yi a Philadelphia. inda biden ya jinjina na gaba da shi shugaba barack obama ya kuma jaddada cancantar 'yar takarar jam'iyyarsu a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 hillary clinton biden ya gaya ma wakilan zaɓe na delegate da daren jiya larabar cewa babu mai ƙaunar amurka kamar clinton amurka wani ɓangare ne na rayuwarta a cewar sa. shugaba obama wanda ya yi babban jawabi da daren wanda ya kuma gaya ma amurkawa dalilansa na ganin cewa hillary clinton wadda ta taɓa zama sakatariyar harkokin wajen amurka ƙarƙashin gwamnatinsa ya kamata ta gaje shi a fadar white house bayan da ya bar ofis a watan janairu mai zuwa a wani ɗan bangaren jawabin na shugaba obama wanda aka yada 'yan sa'o'i kafin jawabinsa a hukumance shugaba obama ya ce ba a taɓa samun wani mutum namiji ko ta mace da ya fi hillary clinton cancantar zama shugaban ƙasar amurka ba ya ce babu abin da zai taimaka maka wajen shiryawa ta haƙiƙa don tunkarar ƙalubalen matsayin shugaban ƙasa kafin ka zauna kan kujerar ba za ka san abin da ake nufi da yin tozali da matsalolin ƙasa da ƙasa ba ko kuma batun tura matasa zuwa fagen daga ba to amma hillary clinton ta taɓa aiki a ofis ɗin ta sha taka rawa a shawarwarin da ake yankewa ta san abin da ya dace wurin shawarwarin da gwamnatocinmu ke yankewa don amfanar ma'aikata da dattawa da masu ƙananan kamfanoni da sojoji da tsaffin sojoji kuma har a tsakiyar matsala ta kan iya sauraron mutane ta kuma natsu ta girmama kowa da kowa kuma duk yadda matsala take duk yadda aka so a galabaitar da ita san ba ta miƙa wuya in ji obama kasar turkiya ta ba da sanarwar koran sojoji sama da 2,400 jiya laraba sannan ta rufe wasu gidajen labarai al'amarin da ta ga dukkan alamu ya faɗa murkushe waɗansu da aka yi wanda suka yi yunkurin jin mulki na gwamnatin shugaba recep tayyip erdogan ne an damƙe akalla ɗan jarida guda kuma an ba da sammacin kamo tsofin manyan 'yan jarida har su hamsin da suka yi aiki a gidan jarida mafi girma mai suna zaman ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ɗaukar mataki irin wannan a kan 'yan jarida wani abu ne mai tayar da hankali gidajen jaridun gwamnati da masu zaman kansu a turkiyya sun ce an umarci jaridu wajen 45 da ake bugawa kullum a kasar a rufe su haka kuma wasu kamfanonin dillancin labarai uku da gidajen talabijin goma sha shida a baya ma an ba da sammacin kama 'yan jarida masu zaman kansu a wajen su wajen 42 kuma tuni 16 daga cikinsu suka shiga hannu to karfa a sha'af ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc an hallaka mutane fiye da arba'in sannan wasu da dama sun samu raunuka a birnin kamishli na arewacin siriya a wani harin unar bakin wake da aka kai da motar daukar kaya wanda kungiyar isis ta yi ikirarin kaiwa wakilin sashen kurdanci na muryar amurka zana umar na ɗaya daga cikin waɗanda suka samu raunuka a harin wanda aka kai daura da kan iyakar turkiya ya ce harin na bom ya auku ne da nisar kilomita 50 daga gidan da nake abin da ya gaya muryar amurka kenan ya ƙara da cewa matata da 'ya'yanmu biyu sun samu raunuka a harin gidan da nake ciki ya lalace kwata-kwata ya kuma ce wasu daga cikin 'yan uwansa da ke unguwar sun ɓace bayan harin na bam ya ce mai yiwuwa suna binne ƙarƙashin ɓaraguzai rami abdulrahman na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai harkwata a birtaniya ya gaya ma gidan yaɗa labaran larabawa cewa harin bom ɗin ya ruguza bangaren hedkwatar dakarun kurɗawa da ke iko da yammacin kamishili gwamnatin siriya ce ke iko da wani babban bangare na birnin ciki har da wani babban filin jirgin sama na yaƙi isis ta ɗau alhakin kai harin ne a wani bayanin da aka buga a shafin yaɗa labaranta da ke yanar intanet inda ta ce ta auna dakarun kurɗawa ne majalisar ɗinkin duniya ta ce sakamako mai tsanani zai biyo baya muddin ta tabbatar kamar yadda aka yi zargi jiya laraba cewa dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu sun kasa kare matan da ake wa fyaɗe a wajen harabar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don kare farar hula mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya fahar haq ya gaya ma manema labarai a birnin new york cewa ba da wasa ba fa ba majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukan zargin cewa dakarun kiyaye zaman lafiya ba su taimaka ba su taimaki farar hula ba a lokacin bukata ya kara da cewa kwamandan majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu na nazarin wannan al'amari kafa jaridar wato associated press ta ruwaito shaidun gani da ido da shugabannin jama'a na cewa sojojin gwamnatin sudan ta kudu sun yi fada da mata da 'yan mata nur da dama a makon jiya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka shugaban sojojin najeriya janar tukur burutai ya ce muddin sulhu ba ta yi ba da tsakirin yankin niger delta to ba makawa za a amfani da karfin tuwo abinda gwamnan jihar bayelsa secret dixon ya ce bai dace ba ga hassan na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton ƙasa da awa 44 da babban hafsan sojan Najeriya. Laftanar General Tukur Buratai ya ce in tattaunawa da tsagirin yankin Niger Delta bai nasara ba, to ba makawa za a yi amfani da ƙarfin soja. Cikin martanin Demiyar, gwamnan jihar Bayelsa, Mr. Siriyaki Dixon, yayin da yake tattaunawa da 'yan jaridu a nan Abuja, ya ce samsam bai goyon bayan amfani da ƙarfin soja. The terrain, the historic nature of the issues and challenges that military solution may not be the way forward. In an duba yanayi da tarihin wannan kalubale, to amfani da karfin soja ba shi zai magance wannan matsala ba. Mu shugabannin siyasar wannan yanki, aikin mu ne mu shawo kan al'ummanmu, amma a gano menene ma musabbabin wannan matsala tukunna. Amfani da karfin soja kamar yadda kullum nake faɗa, ba ita ce hanyar da ta dace ba. Into the military solution I've always maintained is not the right option. To ko ta wace fuska masana ke kallon kalaman na gwamna Dixon? Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja. Wannan martani na gwamna ya yi shi ne saboda ganin cewa idan aka yi amfani da karfin sojan al'ummarsa ne da kuma ƙasarsa su da za su ga wani hali na gefen kenan to amma ni gani nake cewa maganar da buratai faɗa ta ita ce ra'ayin mafiya yawan 'yan najeriya wasu mu ma gani muke cewa wannan tattaunawa da ake gaba ɗaya ba ta da wani amfani saboda su waɗannan ɗan tsagerin ma akwai shakkun cewa kasuwa ne ne kuma me manufarsu kuma suna yi wa tattalin arzikin najeriya barna kwarai da gaske. tsohon mataimakin su feta janar na 'yan sandan najeriya aig ibrahim baba ahmed ya ɗabi shekaru da dama yana aikin tsaro a yankin niger delta. ya faɗi abin da yake son a yi idan ya ce kada a amfani da karfin soja na farko dai mutanen nan duk duniya sun san cewa sun kaga doka yi shugaban sojojin najeriya ne an bashi aiki yayi bayan da aka ba shi aiki yayi aka ce kuma ya dakata ya dakata cewa za a samu salaha za a samu su an kira mutanen nan an kira su an kira su an ku zo mu zan mu shirya mai abin da kuka yi baya cin dubun manta sun ce alala ba ka suke so ba wannan ayi amfani da karfin soja na goyi wannan ba ɗari bisa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Soja birgin man hanka kowa ga bakin ku zai To madalla Allah kyauta yanzu kuma sai ziyarar da shugaba Obasanjo kai wa shugaba Muhammadu Buhari akan sakon da ya kawo masa daga kasashe makwabta. Ga Umar Faruk Musa da karin bayani a cikin wannan rahoton. Ga dukan alamu tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bar baya da kura bayan da ya gama ganawar sirri da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati. bayan da dai ya fito ya bayyana cewa ya baiwa shugaba muhammadu buhari sakonni daga waɗansu makwabtan ƙasashe inda ya yi ziyarar aiki amma kuma ya yi amfani da wannan ganawa da manema labaru wurin yin tir da allah wadare ga 'yan majalisar tarayyar najeriya da a yanzu suke ta zargin junansu akan badakalar yin arin gizo akan kasafin kuɗi domin su wawari kuɗaɗen su cika aljihunsu akan haka na tuntuɓi malam garba shehu kakakin shugaban ƙasar najeriya domin in ji ƙarin haske da abubuwan da shi shugaba olusegun obasanjo ya tattauna da muhammadu buhari ganin cewa wasu yanzu sun fara suka cewa fa sai ya hattara domin yana ba da shawarwari da watakila za su kawo illa ga gwamnati daɗin daɗawa gwamnatin obasanjo ita kanta ba ta yi mulkin da ba a zarge ta da yin sama da faɗi ko yin cin hanci da rashawa ba babu wani tsohon shugaban Najeriya da yake da kusanci da shugaban Muhammadu Buhari irin shugaban Obasanjo yana yawan zuwa amma duk zuwa da suke yi sun suka gado a tsakanin su za su kulle kofa su zauna su tattauna ku yan jarida tare bakon yayin da ya fita ya muku bayanin da suka tattauna kamar yadda kake ba da labari yanzu cewa an yi maganar cin hanci da rashawa a wajen dan majalisa wanda Obasanjo ya ba da wannan magana amma ba ka ganin cewa irin waɗannan shawarwarin ba tare da an bayyana wa jama'a ba watakila ba za su iya yin tasirin da ya kamata a yi fatar su yi ba tun da 'yan ƙasa ma na da hakkin sami aka tattauna domin su yi tsokaci a kai saboda kada a je a ba shugaban ƙasa wata muguwa ko rubabbiyar shawara? To shi shugaban ƙasa an ba shi muguwar shawara ai shi zai sani. A matsayinsa na shugaban ƙasa babu wani bangare na doka ko tsarin mulki da ya ce ba zai yi sirri tsakaninsa da bako da ya zo Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya da ya gwagwarmaya a lokacin da shugaba Olusegun Obasanjo yana mulkin Najeriya dangane da maganar cin hanci da rashawa. Wato Dr. Haruna Yarima wanda yake bayyana min cewar. Maganar da Obasanjo ya faɗa akwai ɗan kuskure. don ba yadda za ka ce mutane 469 dukkansu ba su da kirki dukkansu baraye ne bayan kai da kanka kasan cewar akwai lokacin da kai ma kaɗan eh, ba da wani abu don kana son a yi wani abu in dai ta maganan cin hanci da rashawa sa'an nan eh, musamman ma a majalisa to shi ma obasanjo yana da ɗan laifi lokacin da yana shugaban kasa lokacin neman ta zarce wannan kowa ya sani wannan a fili wannan abu ya faru waɗanda suka goyi bayan obasanjo a wancan tafiyar sun karbi miliyan hamsin hamsin sabo gar an raba musu akwai wani banki da suka je suna ta karban kuɗin a wajen kamar da na gaya maka akwai wayansu gwamnoni da suka raba kuɗin nan ma 'yan majalisa wannan kiliya ne ta faru ba maganin zargi ba ne wannan dr haruna rima kenan tsohon dan majalisar wakilan taron najeriya wanda ya gwagwarmaya da maganar cin hanci da rashawa a lokacin da shugaba olusegun obasanjo ke mulkin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so To Allah ya kyauta, yanzu kuma sai a Amurka inda ake dab da kammala taron tsayar da ɗan takarar jam'iyyar Democrat, abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu na wannan wuri ga kuma rahoton da ta aiko muna. Daga cikin wadanda suka gabatar da jawabai a yau rana ta uku ta fara babban taron jam'iyyar Democrat akwai shi wanda Hillary Clinton ta zaɓa a matsayin mataimakin shugaban kasa Tim Kaine da mataimakin shugaban ƙasa mai ci yanzu Joe Biden da kuma shugaban ƙasa Amurka Barack Obama. a jawabin nasa shugaban amurka ya tuna wa amurkawa jawabinsa na farko da ya gabatar shekaru goma sha biyu da suka shige a babban taron jam'iyyar democrat da aka gudana a birnin boston bisa gayyata john kerry da ke takara a lokacin jawabin da ya ɗauki hankalin amurka wanda kuma ya haska tauraransa da buɗe mashi kofar shiga siyasa ga dangadan da tsayawa takara wannan jawabin da shugaba obama ya yi dai a wannan taro ya tuna wa amurkawa jawabinsa na farko da ya gabatar shekaru goma sha biyu da suka shige a babban taron jam'iyyar democrat da aka gudana a birnin boston bisa gayyatar john kerry da ke takara lokacin jawabin da ya ɗauki hankalin amurkawa wanda kuma ya haska tocilarsa da buɗe masa kofar shiga siyasa ga dangadan da tsayawa takara a jawabin nasa shugaba barack obama ya bayyana hillary clinton a matsayin gogagga a kowane fannin harkokin shugabanci. da suka hada da kishin ƙasa da miƙa wuya da haɗa kan al'umma da kuma tsaro da ya tsone wa kowa ido ya ce dalili kenan da yake ganin hillary clinton a matsayin wadda tafi kowane ɗan takara cancanta ta zama shugaban ƙasar amurka and that's why i can say with confidence there has never been a man or a woman not me not bill nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as President of the United States of America. Ya ce babu wanda ya fi dacewa da zama shugaban ƙasa kamar Hillary Clinton. Shugaba Obama ya ce ya sha gazawa yana tuntuɓe, amma Amurkawa suka kama hannunsa ya miƙe, ya kuma yi kira gare su da su nuna wa Hillary Clinton wannan karamcin da suka nuna masa. Ya bayyana Amurka a matsayin ƙasar da take da kyakkyawan makoma. inda kowa yake da damar cimma burinsa ya taɓo batun harkokin tsaro da ya shafi tashin hankali da ake fuskanta tsakanin 'yan sanda da baƙaƙen fata inda ya bayyana cewa za a iya samun maslaha a zauna cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna idan aka haɗa kai ya caceki donald trump a fannoni da dama inda ya nemi sanin yadda mutumin da ya shafa tsawon rayuwarsa yana neman inda zai rage wa ma'aikata ƙarfi zai wayi gari ya ce yana sha'awar inganta rayuwarsu shugaba obama ya kammala jawabin nasa na tsawon mintoci 45 tare da kira ga amurkawa su zaɓi hillary clinton i'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear and to summon what is best in us to elect hillary clinton as the next president of the united states tun farko a jawabin nasa mataimakin shugaban ƙasa joe biden ya bayyana halayen kwarai na Hillary Clinton inda yake cewa Before she was First Lady of the United States, when she became First Lady, we served together in the United States Senate. Ya ce, Na san Hillary, Hillary ta fahimci abin da ake ciki. Bashin biyan kuɗin kwaleji ya wuce batun da ɗalibi zai mai hazaƙa zai samu kuɗin biyan karatu. A nashi jawabin, mutumin da Hillary Clinton ta zaɓa a matsayin mataimakin shugaban ƙasa Tim Kaine ya bayyana irin nasarori da ya samu a harkokin mulki inda ya bayyana ayyukan da ya yi na yaƙi da kamfanoni da suke neman damfarar gwamnati da wahal da al'umma ya kuma bayyana ƙwarin gwiwa da yake da ita kan shugabancin kwarai da kuma kai ƙasar tudun mun tsira ƙarƙashin jagorancin hillary clinton grace alheri abdu murya amurka daga philadelphia To an gaishe ki Grace har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kar ki je da nisa. Yanzu na agogo ya ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha tara har yanzu din ga Grace da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da jama'a tambaya ina neman taimako don ina da yara marayu matsanana don ko a lokacin ma da ya biyo ni zai harbe ni na yi tunanin ko zai kashe ni ne na ce mishi don allah kada ya kashe ni ina da 'ya'ya marayu allah kaɗai ke taimakon su ne masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka gabatar da hira da wakilinmu Isa Lawal ya mana da wata mace da ta rasa mai gidanta wadda wani attajiri da take wa aiki ya harba bisa ga bayanansu sabili da fasata da ya yi. Kamar yadda muka alkawarta muku mun samu yin hira da hakimin barnawa Alhaji Kabiru Zubairu wanda ake zargi da kare attajirin ga bayanin da ya yi wa wakilin namu. A iftila'i da ya faru ya faru ne ranar 1 ga wata ranar asabar kuma ni lokacin na zariya fada mai martaba sarki don lokacin yassa allah ya mata rasuwa muna can wajen jana'iza shi bar da ya min waya cewa ga larura ya faru a gidan shi laruran nan kuwa ne ya ɗauko bindigansa wajen wata bakwai ba a yi sabis ba yana cire albarusai sai albarushi ɗaya rage ya tashi akwai yaransa guda biyu da suke bakin famfo suna ɗaya tana wanke-wanke mai gadin shi na ɗiba ruwa to harsashin mai fashewa ne tsakanin shi kuma da su ya kai kamar mita talatin shine harsashi ya taɓa mai gadin nashi a kafaɗa da yatsan shi ita kuma wannan wanda take wanke-wanken kayan yashi ita kuma harsashin ya taɓa ta a nan a kuɓinta da nan kafaɗanta to nata kamar ya dan fi tsanani don haka ne ma 'yan sanda waya na ce maza maza su zo nan don a kai ta asibiti da na ce a kai ta wani asibiti na ana kai shi jamini karshe suka ce a'a jaral sun fi kayayyakin aiki to shi ne maza maza aka je da shi kansa jamilu wadda larura ya sama da shi shi barde kenan da su waɗanda harsashin ya taɓa to a ƙarshe aka duba lafiyansu aka yi musu treatment yadda ya kamata kafin iso to tun da na tura 'yan sanda shi sun gayyace shi don shi ma ya ba da nashi jawabi shi marde kafin iso da na iso kuma daga zaria sai na zo na same shi a ofishin 'yan sanda dpo ke ce mini to magana har makwabta sun gaya ma kwamishinan 'yan sanda don haka in je in sadu da kwamishinan 'yan sanda domin idan an samu waɗannan yara sun samu sauƙi da ya zama tsautsayi ne a iya ba da shi a matsayin beli sun su ci gaba da bincike don su gane gaske da al'amarin nan ya faru to kuma abin da ya faru kenan na ruga na sanar da kwamishinan 'yan sanda ya ce ga larura da ya faru amma su marasa lafiyan guda biyu ga abin da suka ce mana a asibiti a wannan rana cewa su dai suna bakin famfo ne sai suka ji karin bindiga sai kuma suka ga yayi brushin nasu amma tsakaninsu da inda yake yake sabisin wannan bindigar nashi ya kai mita talatin akalla amma yan uwan ita yarinyar sun yi zargin cewa kamar kai kasa baki aka sake shi shi jamilu ko barde wanda da an kama shi eh kama shi ma ni ne rahoto a kama shi ai tunda in abu ya faru a matsayina na uba dole in sa a kama shi kowane irin sarauta yake da shi don a bincika a gane mai gaskiyan abu da kuma bayani ya zama cewa larura ce tsautsayi ya faru wadda su kuma da bakinsu masu jinyar suka gaya mana to ai kaga ba dalilin za a rike shi dan uwan suka ce ba a gaya musu da wuri cewa ga abin da ya faru ba kuma ko da suka zo sai aka ce ka ce kai ne mahaifin ita umma wadda aka harba to ban je wajen ta bane sai ran talata na je asibiti na ganta domin na ce a rike ta a duba lafiyanta a matsayinta na 'yata domin duk wanda ke wannan gunduma na barnawa aini uban shi ne ban taba ganin ta ba sai a wannan ranar tunda in naje gidansa ko kuma in ya zo nan mata suna aiki ba da in santa amma duk wanda wani abu ya same shi a nan ainihin uban kowa ne bisa ga wannan shi ne na ce ni yata ce a kula da ita yadda ya kamata na biyu ban san ma ba a gaya ma yan uwa ba sai a ranar talata yan uwan da na zo na da su a asibiti don in duba yarinya na ga hankalinsu a tashe ne sallama yaran nan ba su ansa ba to su kuma abin da ke damun su sun zo su shiga asibiti su ganta an hana su mu kuma da muka zo a matsayin mu na iyayen al'umma an ba mu dama mun shiga wannan sun nuna ba su ji daɗinsa ba to ka ko ga duk inda ake doka a matsayina na hakimi a ƙasa na in naji ai za a sassauta min in shiga wannan shine dalili da na fito na ce musu kai ku zo muna azumi ne fa yanzu ko kuma 'ya'yan musulmi ne me yasa kuke tafi shi haka suka ce ai su ba mai su bakin komai ba saboda gashi yau suka sani cewa umma larura ya same ta kuma gashi sun zo ganin ta an hana su amma mun zo mun wuce to waɗannan abubuwa yana daga musu hankali ce to yanzu me kuke so a yi suka ce ba abinda za a yi sai dai a samu magabatan su na ce to ni uban kowa ne idan Allah ya sa iyayen naku sun zo ku zo baki ɗaya mu zauna a fada don mu san menene za a yi tunda magana nan tana hannun 'yan sanda ni da kaina na fara ma o. Ah, Eh, rahoton cewa ga abin da ya faru amma da muka duba muka ga cewa tsautsayi ne bisa ga bayanin da yaran nan suka yi tun a ranar farko sannan muka gane cewa shi ya yadda ya yi kuskure domin gyara ma bindiga da yin mata sabisin kaga bai kamata yi a gida ba ai kamata yi a ce an tafi wurin eh, barikin soja ne ko barikin 'yan sanda a yi to amma kaddara baya jin magani hakimin barnawa alhaji kabiru zubairu abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya har wa yau za ku ji bayanan jami'an 'yan sanda akan wannan lamari da kuma shi kansa attajirin da ya amsa aikata laifin da ya bayyana a matsayin kuskure yanzu a madadin wakilin namu isa lawal ikara da ya bada gudummawa ga nasarar wannan shiri sai kuma dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To amin sun amin kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan kara a takaice. a takaice shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron da makar da ake yi a Philadelphia. Kungiyar nan mai da'awar jihadi ISIS ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mutane biyu din nan da suka kashe wani limamin katolika a wata majami'a a arewa maso gabashin Faransa suna dauke da wani kwali mai sakon ISIS. suna shelanta su ga shugaban isis abubakar al-baghdadi wani faifan ya wato wani kamfanin yada labarai mai alaka da isis ne ya yada faifan bidiyon a cikin faifan bidiyon ɗaya daga cikin maharan na karanta su ga al-baghdadi da harshen larabci kamar yadda al'adar take tun da farko jiya larabar shugaban faransa francois hollande ya gana da shugabannin addinai a wani yunkuri na kawar da tsoro bayan hare-haren baya-bayan nan a faransar walan ya tara shugabannin addinai daban-daban a ofis ɗinsa a paris a wani mataki na tabbatar da haɗin kan addinan har yanzu da dama daga cikin 'yan katolika na ƙasar ta faransa na cikin kaduwa bayan harin na ranar talata da wani yaro ɗan shekaru 19 da haihuwa wanda dama ana tuhumarsa kan wasu ayyukan ta'addanci ya kai ta wajen kutsawa cikin wata majami'a tare da wani suka yanka limamin majami'ar a daidai lokacin da yake gudanar da hidimar addini ta mas sau biyu ana tuhumarsa da ta'addanci a baya to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu yanzu kuma a madadin kwa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da cubahiru jodo ne da solomon da suka bada umarni da injiniyan jim ni ladar ibrahim ke cewa sai da hantsi an jima mun dawo muku da wani sabon shirin